Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izuwa yanzu dai kun shaida wannan fuskar. Nura Mustafa waye kenan, fitaccen daraktan nan na shiri mai dogon zango wato Izzar su. Duk da yake mutuwa babu ruwanta da yanayin lafiyar ka. Amma Margayi ya yi fama da aikar jere rashin lafiya wanda muna kyautata zaton ita ce ta yi ajalinsa. Har yau dai bamu da masaniya akan wace irin rashin lafiya ya fama da ita. abinda muke roƙo dai Allah ya sa ka fara ce. Ubangiji muke roƙo ya yafi masa kurakuransa da zunubansa. Masha Allah, marigayin da ya samu kyakkyawar shaida daga mutanen da yake mu'amala da su, wanda ɗaya daga cikin su shine ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda yake ƙaunar fiyayyen halitta, Allah muke roƙo ya sada su. Daga ƙarshe dai, muna jan hankali da mutanen yanar gizo, da mu ji tsoron Allah akan abin da muke yi. Mu sani za a tambaye mu akan abin da muke yi na alheri ne ko aka san haka. Ga dai wani bidiyo da marigayi ya yi wanda yake tattare da abin burgewa. darakta, zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa annabi ya ce sai. Allah ya sa an mun mutu mu kwanta. Barka da shan ruwan. Saboda alkur'ani saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin muna yi muku barka da shan ruwan. Allah karba mu da aikin alfasha, Allah karba mu da aikin munkari. Amin. Allah ƴan mata da suke はい